Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Fiye da mutane dubu ɗari biyu da talatin ne jiya Asabar a fadin Faransa suka yi zanga-zangar kin amincewa da matakan da aka ɗauka don daƙile yaɗuwar cutar corona coronavirus. Ciki har da tilasta ma'aikatan lafiya yin allurar rigakafi da samar da katin shaida na lafiya domin shiga wasu wurare. Mako na hudu kenan ana zanga-zangar kuma shine mafi girma ciki har da zanga-zangar birnin Paris da Nice da Montefiore da Lyon. Inda 'yan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye akan masu zanga-zangar waɗanda suka jefi 'yan sanda. Matakan sun haɗa kan masu tsauran ra'ayi na Faransa a cewa kamfanin lancin labaru na Reuters. Ma'aikatan lafiya suna da har zuwa ranar goma sha biyar ga watan Satumba da su yi allurar rigakafi ko su fuskanci dakatarwa. mummunan faɗa ya barke jiya asabar tsakanin bangarorin da ke gaba da juna na jam'iyyar splaio ta mataimakin shugaban kasar sudan ta kudu rick mashar in ji kakakin sojansa a cikin wata sanarwa rikicin ya barke ne bayan da abokan hamayyar matar suka bayyana a wannan makon cewa sun sauke shi daga mukamin shugabancin jam'iyyar da sojojinta sojojin da ke ƙarƙashin jagorancin wani jirar na hamayya a jam'iyyar simon gate duwal sun kaddamar da farmaki kan mutanen mashar waɗanda suka fitattaki maharan in ji kakakinsa kanallan paul gabriel dakarun spla io na mashar sun kashe manyan janar-janar guda biyu da sojoji abokan gaba fiye da 27 yayin da suka rasa maza uku in ji shi Jami'an tsaron Mozambique na hana dubin bata fararen hula da hare-haren 'yan ta'adda a kewayen garin Falma da ke arewacin ƙasar ƙaura zuwa yankuna masu tsaro, a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Yawancin waɗannan mutanen sun tsere ne daga gidajensu lokacin da mayakan da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS suka ƙaddamar da hare-hare na musamman kan Falma a ranar 24 ga watan Maris, inda suka kashe mutane da yawa yayin da suke shiga garin mai tashar jiragen ruwa. da yawa daga cikin waɗanda suka yi hijira sun nemi mafaka a ƙauyen kuntunda da ke kusa da wajen wani babban aikin iskar gas mai kusan kilomita biyar daga falma inda ƙungiyar human rights watch ke ikirarin a cikin rahotonta da aka fitar ranar juma'a sojojin sun yi musu tarko labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani bam ya kashe wani matukin jirgin saman sojin Afghanistan a wata gundumar Kabul a jiya Asabar, in ji jami'ai, a wani hari da kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kaiwa. Matukin jirgin da ya mutu jiya Asabar, Hamidullah Azimi yana cikin tafiya lokacin da wani bam ɗin da ke makale a cikin motar sai tashi. Jami'ai sun ƙara da cewa fararen hula biyar sun ji rauni a fashewar. Azimi ya samu horo kan tashi da saukar jirage masu saukar ungulu samfurin UH-60 Black Hawk. kuma ya yi kusan shekaru hudu yana aiki da rundunar sojin afghanistan kamar yadda kwamandan rundunar sojin afghanistan abdul fatah ishakzai ya shaidawa reuters ishakzai ya kara da cewa azimi ya koma kabil ne tare da iyalansa a shekara guda da ta gabata saboda barazanar tsaro kakakin kungiyar taliban zabihullah mujahid ya ce a cikin wata sanarwa taliban ce ta kai harin Mutanen da ke zaune a cikin gandun daji na arewacin jihar California sun tsinci kansu suna fama da fuskantar barazanar wutar daji mafi girma a tarihin jihar da take barazanar kone dabban gidaje zuwa toka. Wutar dajin da aka yi wa lakabi da dizi mai saurin yaduwa wacce ta kone yawancin garin Greenville ta lalata gidaje 268 da sauran wasu manyan gine-gine. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Barkanku da shigowa zauren VOA. A yau zauren na cike da manyan baƙi maza da mata Darasinmu na yau shine Najeriya da kalubalen 'yan aware. Bari mika na'urar magana ga abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya wanda zai gabatar da manyan bakin namu. Nasiru gare ka. Daga farko a hannuna na dama kenan akwai injiniya Zakari Ahmad Roje wanda dan gwagwarmaya ne shugaban wata gagaruwar kungiya ce ta wanzar da zaman lafiya wanda kuma ya taɓa yin wata kungiya da ta shafi yaƙi da cin hanci da rashawa amma yanzu ya ƙara inganta ƙungiyar ta koma zaman lafiya da haɗin kai injiniya barka da zuwa sannan muna da madugu uban tafiya kan harkokin tsarin mulkin najeriya da kuma lamuran harkokin shari'a wanda ya shahara kwarai da gaske a kafafen labaru saboda irin ayyukan da yake ko muna masa ma kuma murna saboda lambobin girma da yake ta samu a kwanakin nan wato barista mai nasara kogo ibrahim barista barka da shigowa wani hajiya ta ce min ban ce dokta ba to amin abuwa sannan sai kuma da gani ka ga arewacin najeriya wato da shiga wato ba tambaya kenan ka ga babbar riga da hula zanna yar borno wato shugaban kwamitin ko kuma in ce zauren dattawa na haɗakar ƙungiyoyin arewacin najeriya malam nasura ashir sharif da zuwa farka shiga wannan zauren shi yasa ai ba mu yi kuma rashin adalci wadda muka sa mata uwayen kasa a babban teburi dama mata ai su suka haifi maza ai in ma mazan kaɗai suka zauna a kan teburin dai mata suka haife su <laughs> da haka babu wani rashin adalci a ciki wato hajiya maryam mamman nasir wacce yake uwa ce a wannan zaure ajiya maryam barka da shigo a wannan zaure Yawwa, to ina cikin magana ga george omonia daniel da tawagarsa sun shigo ɗakin wannan taron muna da irin injiniya kailani muhammad wanda tsohon shugaban matatar man fetur ne na kaduna wanda duk da ya ce ba shi da rijiyar man fetur har yau muna masa maraba da shigowa wannan zaure ga masanin tattalin arziki malam yusha'u aliyu shi ma shigo wannan zaure da dai dukkanin sauran baki yanzu ga gadan za mu fara wannan zaure ina ga za mu fara daga babban teburi ina ga ita tun da hajiya na waya ina ga za mu tafi kai tsaye za mu fara da ba da dama ga barista mai nasara kogo ibrahim saboda ya faɗa mana tanadin tsarin mulki kan yadda ake raba ƙasa. jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah to mun yayo gari a jamhuriyar najeriya mun ta samun cece kuce a sabili da wasu korafe-korafe da waɗansu waɗanda muke zaune zaman lafiya a jamhuriyar najeriya suke tasowa a dukunkune ana magana ƙasa ta samu rabuwa ko ta samu tsaguwa wasu sun taso sun ce ai sai a gyara tsarin mulki wasu sun ce a'a a ba su dama masu tafi wasu sun ce su za su yi tsarin tsaron su gefe guda daban wasu kuma sun ce a'a mulki dole a yi karba karba dubu biyu da da ashirin uku wajibi ne a basu wasu ma har sun taso sun ce ai su bukatar da suke da ita shine federaliya ko tarayya ba ta da yancin zuwa ta kama wani wanda yake a cikin shingen jihar su sai idan da izinin gwamnati to duka irin irin waɗannan abubuwa da sun taso ne a sabili da sakamakon taro na haɗaka kai da gwamnonin jihohin kudu guda goma sha bakwai suka yi. To, haka nan kawai abu ne wanda yake bai kamata ya jawo hankalin jama'a ba. Amma idan kai la'akari da muhimmancin kujerar gwamna a demokradiyyar Najeriya da kuma muhimmancin duk wani abu wanda ake neman maida shi ya zama na ra'ayi wato yana shiga a zukatan jama'a wanda za a iya tafiya haihuwa bayan haihuwa wannan ra'ayi na hayayyafa to abu ne wanda yake wajibi ne mu duba shi da kyau wannan da ake kira gwamnoni na sashen kudanci na najeriya ko ka kira su na sashen arewa ko ka kira su na sashen kudanci ko ka kira su na sashen ko'ina ne babu shi a gaba ɗaya tsarin mulki ko kuma kowace doka ta najeriya babu wannan tsari babu wani abu da ake kira shiya asali an samo asalin shiya ne daga tsarin mulkin jam'iyyar pdp lokacin da take shugabancin najeriya sashe na bakwai na jam'iyya din suka ba da dama na cewa za a rika yin irin wannan karɓa karɓa din wannan tsari ne nata a cikin jam'iyya amma bai shafi shugabancin ƙasa da ta yi ba to saboda haka babu wata doka wadda ta kafa wani abu da ake kira shiya shiya idan ka kawo magana cewa a yi muku wani abu na shiya misali ka ce a yi 'yan sandan shiya ko ka ce a yi muku wani abu na shiya to ka yi karan tsaye ga sashi na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na shida da sashi na goma sha hudu sakin sashi na ɗaya da sakin sashi na biyu da sakin sashi na uku da sashi na sha biyar sakin sashi na ɗaya da na biyu da na sha shida da na sha bakwai sakin sashi na ɗaya da na biyu da sashe na ishirin da ɗaya da ashirin da uku da ashirin da hudu na tsarin mulkin Najeriya. Dalilin kafuwar gwamnati gaba ɗaya sashe na sha hudu sakin sashi na ɗaya ya faɗi shine domin domin a tabbatar da tsaro da jin daɗin walwalar jama'a sannan kuma sashi na goma sha hudu sakin sashi na ɗaya ya ce 'yanci na a yi abin da ake so yana tattare ne ga jama'a sannan wannan sashen kuma ya ce demokradiyya ita ce tsarin mulkin da za a tafiyar da shi a najeriya to idan demokradiyya ita ce tsarin mulkin da za a tafi da shi a najeriya do abin da za a yi wajibi ne a la'akari da menene mafi rinjayen jama'a suke bukata tsarin mulkin nan na najeriya yadda ya taho idan kana bukatar wani abu da ya shafi harkar tsaro to dole ne sai ka yi fasali ko kuma canji na sashe na 153 ka la da ma don nan ne aka yi majalisar tsaro ta ƙasa da majalisar 'yan sanda ta ƙasa da kuma hukumomin tsaro na ƙasa sannan kuma sashe na 214 zuwa 218 ya ba da hurumi ga rundunonin ƙasa ya ce ƙarƙashin federaliya na tarayya suke sannan sashi na ɗari da talatin kuma ya ce shugaban kasa shine babban kwamandan askarawan sojojin najeriya wanda shine zai fito da taswirar duk abin da za a bi idan kuma kana ganin baka amince da duk wani tsari wanda tsarin mulkin nan ya fiyo ba to tsarin mulki sashe na ɗaya ya ce dolan ka ne duk abin da za ka yi sai ka yi a tanade tanaden da tsarin mulki ya ce tsarin mulkin nan har da gyara na kan shi in bukata ta taso ya yi jadawalin matakai da za a bi sashe na takwas da sashe na tara na tsarin mulkin najeriya a yadda za a bi a gyara wannan tsarin mulkin najeriya to saboda haka duk wani wanda ya ce bai yarda da taken najeriya ba wato sashe na goma sha biyar sakin sashe na ɗaya inda ya ce haɗin kai da yakini da amincewa da haɗin kan dunkulallun ƙasa shine dalilin abin da zai kawo mana hanya da za mu samu kwanci hankali da jin daɗin al'umma to duk wanda bai yarda da wannan ba to sai ya koma baya ya duba tarihi tarihin ƙasar nan dai tun lokacin da aka samu yancin kai arewa ita ce wadda kusan aka bata girmamawa saboda demokradiyya magana ce ta yawan dan adam ita take da mafi rinjayen yawan dan adam ita take da mafi rinjayen girman ƙasa ita kuma take da mafi rinjayen abubuwa na albarkacin ƙasa kamar abinci da kuma sauran abubuwa. To saboda haka abu ne na hukumomin gwamnati ƙoƙarin ilmantar da waɗannan. duk da yake wani lokaci wani zai yi wani abu wanda yake ba rashin ilimi ba ne saboda mafi yawan waɗannan gwamnonin da suka zauna ƙwararrun lauyoyi ne waɗanda yake masana harkokin doka da kuma tsarin mulkin kanshi suna da masaniya duka waɗannan to ji ta siyasa gaba ɗaya tsari ne na gina dattawan al'umma abin da ake kira statesman duk wani wanda yake ya shiga siyasa to ya shiga ne wanda yake daga ƙarshe ana tunanin kyawawan nagartattun halayen shi su ne za su iya sawa ya zama zakaran gwajin dafi a fito da shi Najeriya ba yanzu ta fara ba mutanen kudu shugabanci ba lokacin da za a samu 'yancin kan ƙasar nan marigayi Dr. Nnamdi Azikiwe an ga cancanta shi shi da kanshi ya ce sa Ahmadu Bello ya shugabanci Najeriya a matsayin shi na shugaban jam'iyyar MPC wanda ta fi girman jama'a ta fi kuma tsatsan mutanen da suka fi yawan jama'a ta fuskar demokradiyya aka ce a'a kai muke so ka zo ka shugabanci najeriya ya amsa wannan roƙo da arewa ta yi ya zama shugaba kuma ba da daɗewa ba muka sake maimaita irin wannan shugaba olusegun obasanjo a saboda la'akari da kwana na watanni talatin da ya yi yana shugabancin yakin basasa da aka yi na a tabbatar da haɗin kan ƙasar nan an kashe sama da mutane miliyan uku ya yi kokari ya jawo kasar nan aka samu haɗin kai shi da dan uwan shi janar gawan muka ce dawo ka zama unguwar da zaka yanke cibin dawowar demokradiyya aka wanke shi tastas daga gidan fursuna aka ba shi shugabancin najeriya yan arewa suka shugabanci wannan aka wuce kuma kwanan baya ma ba da dadewa ba muka ɗauko wani saboda biyayya da kyawawan halayen shi da tunanin najeriya rumfa ce wadda take za ta rike kowane al'umma muka kira shi muka ce shi ma ya zo aka wanke shi tsaf-tsaf aka ce ya zama shugaban Najeriya daga yankin Niger Delta Dr. Goodluck Ebele Jonathan. Ta saboda haka an kai la'akari da wannan babu wani bangare na Najeriya nan da bai samu shugabancin kasar nan ba. Arewa maso yamma ta samu, arewa maso gabas ta samu marigayi sa abokar ta fawa yana nan arewa ta tsakiya ta samu janar gawan na nan da ran abdulsalami abubakar na nan da ran shugaba ibrahim babangida na nan da ran ko ina bangaren kasar nan ya samu mu yi la'akari da kasashen da muke kwaikwayon demokradiyya kansu a america an samu uba da ɗaya ba da dadewa ba sun yi shugabancin kasar su a america an samu waɗanda ake kira al'umma ce ko kuma zuri'a ce ta shugabanci wato kennedy dynasty an same su kuma mu yi la'akari da kasashe waɗanda suke sun fi mu bambancin kabilu kamar in india sun fi mu yawancin kabilu daban-daban sun fi mu bambancin addinai daban-daban sun fi mu yanayin ƙasa daban-daban wani ma an ka gan shi gaba ɗaya zaka ce ba ɗan india bane amma sun haɗa kansu saboda me saboda a india ne zaka samu makwabcinka wannan idan aka zo ranar sallah sai makwabcinka ya zo yana yi maka murna kayi sallah saboda kayi layya kayanka abin da yake bauta ma wato sa shi kuma sannan yake bauta ma amma sai ya zo ya maka murna kayi bikin sallah ka lafiya saboda kayanka abin da yake bauta ma to ka gaya mana in Najeriya ne aka ɗauko abin da nake bauta ma ka yanka shi har in zo ina maka murna to dole mu la'akari da cewa ba wani kyau ko ilimi ko ƙarfi ko wani asali ko wani abu muke da shi da Allah ya yi mu a ɓangare na kaza ba a Najeriya mu a'a wannan ya nuna mana iyawar shi ne Allah ya yi mu da kabilu daban-daban don ya nuna iyawar shi to saboda haka mai la'akari da wannan akwai dimbin arziki da Allah ya sanya a kasar nan duk arzikin da ke akwai duniyan nan daga teku zuwa hamada ne suke da shi kuma Allah ya bamu wannan muna da ma'adanai 138 a binne a doron ƙasa wanda yake muna da su da yawa wanda man fetur shine na takwas a cikin muhimmancin manyan ma'adanan da muke da su mafi yawancin su ma a arewa ne to saboda haka duk wani wanda yake neman haɗa kama saboda tattalin arziki ba a ma kai ga matakin ba in kai la'akari da sashe na sha shida na tsarin mulkin najeriya kowa zai amfana a tattalin arzikin kasar nan to saboda haka mai kokarin ilmantar da jama'a domin mu mu ne wanzamai na harkokin siyasa yan arewa mu ilmantar da su mu kuma wayan masu da kai su sani cewa waɗanda suka fi su kishi na yaren su sun yi ba su yi nasara ba to mafi maslaha ita ce a yi kokari a samu haɗin kai a zauna ƙasa ɗaya al'umma ɗaya domin ba mu fi Allah wayo yau ba wanda ya gwamnati mu ya kuma haɗa mu a haka madalla to muna godiya kwarai Dr. Barista mai nasara Ibrahim Kogo Umar a lokacin da Dr. Barista mai nasara yake bayani mun samu babban bako wanda ya yi tattaki tun daga jihar Kano kwamishinan muhimman ayyuka na jihar kano alhaji muktari ishaq ya kasai ya shigo wannan zaure domin ya halarci wannan zauren ya taso daga Kano ya zo muna maka maraba da zuwa. Akwai kuma sanarwa da nake so in bada a wannan zaure. A iya ƙoƙarinmu na gayyato manyan baƙi. Akwai 'yan Ohane Indigo a ƙarƙashin shugabansu Obiozo da na yi ƙoƙarin nemi su turo mana mutane ko da ba sa jin Hausa duk bayanin da suka yi za mu iya fassarawa ko kuma su turo mana wasu cikin mambobinsu da ke cikin birnin tarayya amma sai suka bani wata hujja kwakwara na cewa ba za su ƙi su halarci wannan zaure ba inda ba kai tsaye ake nuna mu a dandalin sada zumunta na facebook ba ɗaya kenan na biyu kuma duk wani jawabi da za su yi a nan mutanensu na kallo mutanensu na saurare mutanensu na ji ba mamaki za a bi su ɗaɗɗe da ɗaɗɗe da ɗaɗɗe a karkashe su shi yasa suke ganin ba za su iya turo kowa ba kuma ba za su halarci zauren ba to sai na ga ya dace mai wannan sanarwa a wannan lokaci da muka fara wannan zama kamata ya a haɗu gaba ɗaya kuma mun yi ƙoƙarin gayyato duka kowa da kowa da za su zo daga ɓangarorin duka misali waɗanda ke neman a raba najeriya su samu ƙasa su ta biyafra akwai kuma waɗanda kwanan nan suka fara cewa su ma suna neman shiyar su na ududuwa to sannan kuma a nan yanzu muna da bangaren mu na 'yan arewa da ke cewa to kamata yi duk abin da za a yi a yi ƙuri'ar raba gaddama saboda kowa ya tafi to da duk mun haɗu da za a ce eh kowa yana da 'yancin ya faɗi albarkacin bakinsa to wa'annan sun gagara zuwa sun gagara halartar wannan zaure kuma sun ba da hujja na cewa ba za su so su halarci wannan wuri ba a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da benjamin ga wanda awwalu salihu da suka dauki shirin a faifai sai solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin ni madina dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe domin sauraron ci gaban wannan shiri ku huta lafiya to a gaida madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau muna eh, wani gurin sai da abinci ne wani babban shagon sai da abinci wanda ya suna shagalinku. Ah, to a gefensa akwai wani malami da muka samu. Ah, malam ko menene sunanka? Halilu sunana. Eh Halilu wa? Halilu Isa. Eh to Malam Halilu kaman daga wani gari kake? Sokoto. A ina a Sokoto cikin garin Sokoto ko ko ina? Gada. A to Malam wani irin sana'a kake yi ne gashi na ganka da wasu abubuwa ga sa hannunka ga kuma wata yar baka jaka haka ko? Magunguna ke so na gargajiya. Okay, magunguna na gargajiya a ringan shi. To. Mm. to waɗannan magunguna na menene na gyara gida ne na aure na na karfin maza haka na iyali ko ganin cewa kaman wannan sana'a da kake yi na maganan gyaran gida eh. me yasa ka baro gida can gada ka taho nan abuja kake wannan sana'a saboda nan ya fi min can gidan da na baro nan ya fi shi yasa na baro gida na zo an nan abuja ya fi gida kan inda nake akan haraka kasuwanci na na fi jin daɗin shana fiye da gida to kamar yanzu wannan kaya da kake siyarwa mm. kamar jarinka ya kai nawa tun daga dubu hamsin abin da ya sama ina juya su Yara dubu hamsin eh abin da ya sama ina juya su to amma a kowace ranar allah kana kamar cinikin nawa eh, to kasan ita kasuwa ta allah ce akwai lokacin da za ka iya ciniki yadda ba ka tunani akwai lokacin za ka yi ciniki kaɗan akwai lokacin da ma za ka yi to baka sai da komai ba. to amma akan wannan sana'a ta ka baka taɓa samun wata matsala ba. ana cewa an matsaloli ka ana samun matsaloli da ba a rasa ba amma kafin a same su dai ana daɗi alhamdulillah amma ana samun matsaloli ai ba abin na duniya wanda za ka ce ba ka samun matsaloli dole sai ka samu matsaloli kuma amma Allah yakan kare matsalolin da ake samu. To akan wannan sana'a kamar wace irin matsala ce za ka iya tunawa cewa wacce ka taɓa fuskanta? Wadanda ta fuskanta a can da matsalar irin rashin kasuwa a can da can zuwan shigo wannan gwamnati na dan fankaci matsalar rashin kasuwa amma a yanzu dai alhamdulillah wannan matsalar kuma Allah ya taimaka ta kauta amma farkon zuwa wannan gwamnati na haɗu da matsaloli na rashin kasuwa to a rana kana kamar cinikin nawa nakan cinikin dubu goma sama ga haka ina yi in Allah ya kawo rana daya to kamar aina kake gaga kamar nan birnin Abuja za ga kamar wasu na ganin birni ne kamar na ma'aikata hmm. ah, ana magana akwai tsada sufuri da gurin gidajen zama hmm. ah, kamar a wani anguwa kake zama a nan birnin Abuja Ni ina maraba ne to amma kana biyan kamar kuɗin haya kamar a ce nawa mun kama haya ne mu hudu muna biya dubu hamsin a shekara muke biya a shekara naira dubu hamsin Eh. Eh, to kamar kana zuwa gida a yaushe yaushe kake tafiya gida duk bayan wata biyu ko wata ɗan rabi ne kan zo gida to shi yanzu wannan magani naka da kake siyarwa hmm. yaya ake shan sa ana shan shi kamar wannan da ka gani haka kaga wannan marfi ne aiko eh. ana shan shi marfi hudu kullum kullum zuwa sati dai ka shan shi idan ka shan shi zuwa sati dai ya ishe ka za ka daina ma amfani a jikinka kafin ka sake amfani da wani ko irin kana da sanyi haka ko basu in ka banda bangaren iyali in ka sha shi lafiya launi ba tare da wata matsala ba ko za ka ci lafiya a jikinka yana kara ma namiji kujari sosai da saurin kana da basu da sanyi duk za ka ji lafiya launi habal ne maganin bai da wata matsala insha Allah to malam Allah ba da sa'a amin saboda na gode a'a wannan Lagos ake hada shi wannan kuma gana ake hada shi to ku kuke hada wannan magani a nan mm. daga Sakwato kake hado shi ka taho da shi nan ko kuwa a nan abuja kake hado shi koko daga na ke samu shi a nan nake sai wurin diloli wannan ana hada shi da nuna mu ga yana ana hada shi a lagos wannan kuma nuna mu ana hada shi a ghana amma akwai mayan yan kasuwa suke kawo mana sari a wurin na sayarwa yanzu kamar wannan kana saran shi kamar nawa a to ai kasan kasuwa ne ita ina dai gama dai ina saran shi amma kasan kasuwa ne kaga yanzu kamar wannan ai kaga yanda ake sa kaga kudin shi eh, naira dubu uku da ɗari biyar haka muke sarin sa to amma kuma ba mu kuma dan daura namu kadan mu sai mu sayar da shi to Allah ya taimaka amin amin nagode nagode wannan dama da shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam Sale muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.